السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. النهو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبتدا والخبر. مبتدا ده خبر. الامثله مثالين. التفاهه حلوه. apple mai zaki apple mai zaki ne kaga ga suna ya zo farko a tufaha ko suna ya zo farko ya samu alif da lamun a farko don ma ƙarshe to dama suna in ya zo ya samu alif da lamun a farko don ma ƙarshe wannan suna ya zo mubtada to wannan mubtada yana buƙatar labari in muka ce apple dole a yi tambaya mai apple yayi zaka ce apple din nan mai zaki ne wannan hulwatun din nan yana ba mu labarin apple saka hulwatin ya zama to khabar mubtada marfu'un bi damma az-zahira ala akhiri an gane ai shi ma khabar mubtada yana zuwa ne bayan mubtada baya samun baya samun alif da lamun amma shi ma yana samun damma a ƙarshe kun gane na'am na'am as-suratu jamilatu hoton mai kyau ne as-sura mubtada'un marfu'un bi damma az-zahira ala akhiri جميلة خبر المبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره نعم نعم الجري مفيد gudu mai amfani ne aljaryu mubtada'un marfu'un bi damma az-zahira ala akhiri mufidun khabar mubtada marfu'un bi damma az-zahira ala akhiri al sari'u jirgin ƙasa mai sauri ne bi damma سريع خبر مبتدا مرفوع بضمه الزواج الى الاخير نعم النظافه واجبه tsafta wajiba ce annazafa مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره واجبه خبر مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره الارض مستديره قصا زغايريا شي الارض مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره مستديره خبر مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره نعم على القواعد المبتدا اسم الموصوف في اول الجمله شي دي مبتدا سونا ne mai rufa a farkon jumla na'am al يكون الخبر اسم مرفوع شي ما خبر marfu shi ma khabar suna ne mai rufa yukawwin jumla yana kasantar da jumla mai amfani tare da mubtada in aka hada mubtada da khabar sai ya kasantar da jumla mufida an gane yana kasantar da jumla mai amfani tare da mubtada idan an hada su kullura? lura eh. ba dole bane a matakin farko a wata shi muka lalaya a mataki na ibtidaiya na karatun mu shi ne yake samu aiki na musu amma akwai mubtada yana matsayin shi na dalili mubtada yana matsayin shi na alam mubtada yana matsayin shi da izo motsu gashi nan dai yana da sigogi da yawa ba lalle bane kamar alif da namu amma a musawan karatun mu na yanzu ke muke muke bayani haka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المعرف بالالف واللام wanda aka mai ta'arifi da alif da lamun alkitab fil khizana littafi yana cikin taska kaga alkitab wannan an bai ta'arifi da alif da lamun fil zana, shi ma kizana shi ma an bai ta'arifi da da alif da lamun in kasar al-misbah fitilla ya kare shi ma al-misbah fitilla ya kare in kasar al-misbah kaga wannan al-misbah din shi ma ya samu alif da lamun shi ma ya zama al-mu'arraf bil alif wal lam fitillan ya kare fadat al-madrasah bi sibaq makaranta ta samu nasara a wajen tsere hmm. fiske baki a wajen tseren kaga almadarasa shi ma an sami alif da lamu hmm. ya zamanto almu'arraf bil alif wal lam shi ma astibaq shi ma ya zamanto almu'arraf bil alif wal lam nam faqadat al ajalatu fi an-nahr wato amalan ya fada cikin rafi hmm. ko taya suna kiran taya ma ajala suna kiran amalanke ajila an gani ajila amalanke ya faɗa cikin rafi kaga al'ajila suna ne wanda ke gashi da alif da lamun shi ma ya zama to al-mu'arraf bil alif wal lam da fi nahar shi ma an-nahar shi ma al-mu'arraf bil alif wal lam hmm? waqa'at al-qurratu fil hadiqa wallan wallan ya faɗa cikin ainihin ah, lambu al-qura da kuma hadika dukkan su gaba ɗaya an musu tarihi da alif da lamu alƙa'ida idza eh. dakalat alif wal lam alasm al idan alif da lamu suka shiga da suna wanda yake nakira ja'alatu ma'rifa sai su mayar da wannan suna ya zama ma'rifa asalin shi nakira ne amma shigan alif da lamun sai ya mayar da wannan nakira ya koma mai ma'rifa eh نعم Allahu ta'ala na? baya akwai sunan da alif da lamu bayan shiga ba zai ba ta fi inda asalin shi ma'arifa ne kafin zuwa alif da lamu kamar yanzu muhammad yanzu ai sunan ƙarshe ma'arifa ne to ba magana wani sai alif da lamu ya shiga zai tasiri ga tarihi anwar al-hal anwar al-hal نعم سجود ثالث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم anwa'ul hal nau'i nau'i na hal ana cikin gaba akuka wa qad hadara jami'ul asdiqa gaba akuka dan uwanka ya faku wa qad hadara jami'ul asdiqa alhali dukkan abokai sun halattu wannan gaba fi'lu madi mabniyun ala al-fath akuk fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan an ad-damma li annahu min asma'il khamsa wa huwa mudaf wal kafu mudafun ilayhi wannan wawu wawul hal wa qad wawul hal wannan qaddin harfu tahqiq ma al madi wa qad hadara fi'l madi mabni ala al fatha al zahira ku hadara ku wa ya halatu to jami'u anan shine fa'ilun marfu'un بضم الظاهرة على أخيه جميع فائل وهو مضاف الأصدقاء مضاف إليه مجرور بالإضافة وينزو mun ce gaba akuka ko wanda akuka din nan shine sahibul hal to ina hal din hal din shine wal jumla al fi'liya ko wa hadara wa qad hadara an gane ku wal jumla al fi'liya hadara jami'u wal jumla al fi mahallin nasbi halun min al fa'il jumla fi min ذهب الجاني تحرسه الذنوب mai laifi ya tafi wato runduna suna gane shi laifi ya tafi runduna na gane shi zahaba ilu mali mabni aljani Fa'ilu marfun bi damma al-muqaddara ala mana Amin zuhuriya a thiqal an gane wa huwa sahibul hal shi sahibul hal zama dole ya zama arifa al-jani din shine sahibul hal taharusu fi'il mudari marfun bi damma az-zahira ala akhiri wannan ha'un din damir mutasil mabniyun ala dhammi fi mahallin nasbi maf'ulun bihi muqaddam al-junud fa'il mu'akhar marfu bi damma az-zahira da akhir ko to musa musahibul hal ina hal yake tahrusu al-junud wani jumla al-fi'liya fi mahalli nasb hal min fail E, eh. kadafa al-awlad al wa lamma yara sun yanko fulawa amma har yanzu fulawan bai buɗe ba kadafa fi rumadi mabni al Al'aulat الأولاد فائل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره الأظهار مفعول به منصوب بالفتح الظاهرة على Ba وهو صاحب Hal. da mace sahibul hal dole ya zama ma'arifa ne sahibul hal wannan wawu din wawul hal lamma harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin wasu istimrarin wa tawaqqu an gane harfu nafiyin dan yana korewa jazmin yana kawo jazma ga muzari kalbin yana juyar da mudari ya koma maki ga ma'ana sannan wastimrar sannan yana sanyawa aikin ya ci gaba har yanzu bai bude ba da can bai bude ba kuma har yanzu bai bude ba an gane ku kaga ya zama na harfu istimrar sannan kuma tawakku ana jiran zai bude nan gaba har yanzu bai bude ba amma ana jiran bude wannan shi shine ma'anar tawakku an gane ku saboda haka harfu na nafin wa jazmin wa Kalbin wa istimrar wa tawakkul tatafatta fi'l mudari majzum bil ma wa alamat jazmihi a sukun a zahira al akhiri wa fa'iluhu damirun mustatir taqdiruhu anta to hiya wa taqdiruhu hiya aha mun samu sahibul hal al-azhar ko shine sahibul hal ina hal din yake wal jumla al fi'liya walam ma da hiya din fi mahalli nasbin halu min al maqul hmm. rawatan al ward wasta ya bani sha'awa a tsakiyar lambu wato fulawan wardi ya ban sha'awa a tsakiyar lambu rata fi'il madin mabni ala al fath wa nunu nunu wiqaya wal fi fi mahallin nasbi maqulun bihi muqaddam me ba ni sha'awa alward shi ya aikin shine fa'ilun marfu'un bi damma ay eh, az-zahira al-akhir wa huwa sahibul hal fa'il din shine sahibul hal anan eh, wardiya ban sha'awa a ina wardiya ban sha'awa a tsakiyar lambu a tsakiyar lambu na da alaka da wardi ne saka wardi shine sahibul hal eh so wasta ya zama zarfi makan ko kuma mudaf al-bustan mudaf ilay an gane ku yanzu mun samu sahibul hal ina hal yake wasal bustan wasal bustan shine wa shubu jumla wa shubu jumla fi mahalli nasbi halu min al-fa'il am khawful khatiba fawqa al-minbar na ga mai ba a saman mambari absar fi'il madi mabni ala sukun litisarihi bi ta'il mutaharika وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الذنب في محل رفع فاعل القديم مفعول به منصوب وهو صاحب الحال هو شيء صاحب الحال فوق ظرف مكان ظرف مكان وهو مضاف المنبر مضاف إليه مجرور بالإضافة مصاب صاحب الحال إلى حال يكي وشبه الجملة في محل في محل النصب حال من المفعول tana albadar bayyana ha wata ya kullo tsakanin girgije tana a fiye da ma da mabini albaci albadar fa’il marfin bidoma wa huwa sahi burhan bayyana zurfi makan wa huwa muda a sahab muda ku gire wa shi jimla fi mahallin nan zai halu min alfa’i ne eh. da annama sa’i rufin kafas tsuntsu ya ji zafi a cikin keji sai karatu ya yi zafi mu tsaya ku? insha Allah wannan ba zai kwasu duka ba نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نهى عنه آخر حياته حقيقة wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hani gareshi shi ƙarshen rayuwarsa ثم أن إنه لعن وهو في سياق من فعله sannan inda hu la'ana man fa'ala huwa huwa sannan lalle ya tsine mu wanda ya aikata shi yana cikin ciwon ajali yana gab da rasuwa shine yana gab da rasuwa manzon tsira sallallahu alaihi ya zo kuma ya tsine mu wanda ya aikata shi kaga ashe kenan ya dauki al'amarin da gayan muhimmanci kenan kun gane wannan ne da bai dauki al'amarin da gayan muhimmanci ba lokacin da yake wannan jinya na ƙarshe yana cikin tsanani na ainihin jinya amma kuma duk da haka ya ƙara ambaton wani al'amari ya tsinewa mutumin da ya riki kabari ya zamanto wajen sujada eh wasalatu inda min zalik sallah a wajen kabari yana daga cikin haka yana daga cikin abin da aka tsirewa shi ma mutum ya zo kabari yana sallah ba sai lalle an gina masallaci a kabari ba an gane ai mutum ya zo yana sallah a kabari ko da ba a gina masallaci ba shi ma ya shiga cikin wannan tsinuwa din wa in lam yubna masjid ko da ba a gina masallaci ba wa ma'ana qauli shine ma'anan cewansa kushiya ko khashiya khashiya an yattafi da masjida wato manzo sallallahu alaihi ya ji tsoro ne kada wato a riki wannan waje ya zama to wajen sujada an gane khushiya an yi takaza masjida wato an ji tsoro kada a riki wajen a matsayin masallaci ai kada a riki wajen ya zama to wajen sujada fa inna sahaba lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida lallai sahabbai ba su kasance za su gina masallaci a gefen kabarin ba ba zai yiwu ba an gani sahabbai sun samu karatu kuma lalle manzon Allah ya wayar da su akan hadarin haka yana da wuya a ce sahabbai su zo su gina masallaci a wajen kabari ba zai yiwu ba wa kullu mawdu'in qusidat as-salatu fihi faqad kufira masjida wani waje da aka yi nufin a yi sallah a wajen to hakika an rike shi ya zama to wajen sujada kenan bal wa kullu mawdu'in yusalla fi yusamma masjida kai dukkan wajen da ake sallah a cikinsa ana kiran shi masjid ba sai lalle an gina ba da zarar ana sallah a wajen to ya zama masjid kama kala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce ila liyal ardu masjidan wa tuhura an sanya mun kasa ya zama to masallaci kuma ya zama to mai tsarki an gane ko almuhim dai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin sallah a kabari kabarin nan sawa'un an gina shi an gina masallaci ne akan kabarin ko kuma ba a gina masallacin ba amma ana zuwa wajen ana yin sallah duk ɗaya ne duk gaba ɗaya manzo sallah sallah ya zine ma wanda ya aikata wannan abu na'am wali ahmad bi sanadin jayyid kan ibn mas'ud radiyallahu wato an karbo daga ahmad da sanadi mai kyau daga ibn mas'ud marfu'an na'am inna min shirarin nas man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya lalle daga cikin ashirarin mutane akwai wanda tashin kiyama ke riskan su suna raye an gane duk wanda tashin kiyama zai riskin suna raye to ashirare ne su kaga mai wannan ke karantar da mu tashin kiyama zai zai tsayu ne akan ashirarin mutane zai zama to duk wanda kiyama ya riske su mutanen banza ne anan kuma idan an ce mutanen banza ba ana nufin wai mazinata ba ko mashaya ana nufin mutanen da ba sa ambatan sunan Allah kwata-kwata an gane mutanen da ba sa ambatan sunan Allah kwata-kwata so da akwai hadisin da ya zo ruwaya na imamu ahmad rahimahullah a cikin musnad ne shi da annabi ke cewa la taqumu sa'a hatta la yuqal fil ard Allah Allah wato kiyama ba zai tsayi ba har sai an daina faɗin sunan Allah a doron ƙasa an gane yayi ashe kenan tashin kiyama zai tsayu ne akan wasu mutane a shirarai wanda sam sam ba sa kiran sunan Allah wato kafircin su ya kai ga babu ruwansu da sunan Allah gaba ɗaya a cikin ajandar kun bai wannan aiki saboda haka daga cikin ashiraren mutane akwai waɗanda kiyama ke su alhali suna raye an gane ku duk wanda tashin kiyama ya riske shi yana raye to kafiri ne shi na'am wallazina yattakizuna alqubur masajida da wa'annan da suke rike kaburbura ya zama to wajen mai wajen sujada to su ma wa'annan suna daga cikin ashararan mutane rawahu abu hatim fi sahih fi masail na'am al'ula na'am ma zakara rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badu Allah fihi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da wanda ya gina masallaci ana bautan Allah a cikinsa inda kabar salih amma a kabarin mutumin kirki ya gina masallaci ana bautan Allah a masallacin amma a kabarin mutumin kirki an gane ku ko da niyyar mai aikata wannan da kyau hmm? ko da shi mai aikata wannan da kyakkyawan niyya matukar ya gina masallaci a kabari ne to lallai yana cikin matsala na biyu annayu an hani game da mutum mutumi haramun ne a ringa yin gumaka haramun ne a ringa yin mutum mutumai Wajilan zul'amur fi zalik al fi zalik da kuma kaurara al'amari akan haka an gane ku yanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kaurara al'amari akan haka ya nuna yin ah, mutum mutumi ba abun wasa bane an gane na'am wanda farkon wato sauran annabawa da suka gabata su ba haramun ba ne don sun yi mutum mutumi za ka sauran annabawa su annabi Suleiman su Annabu Dawud da sauransu suna yin mutum mutumi kuma wannan baya towa matsala a wajensu, an halatta musu an gane wani ko kamar mu al'umman mu an hana mu yin mutum mutumi in ga duba cikin Alƙur'ani, Allah yana ba mu labarin annabi Suleiman ko ya amaluna lahu ma sha min maharib wata mafi bani kar jawab ko gudurin rafiyar suna aikatawa gare shi suna aikatawa ga annabi suleiman su aljannu abin da yake so suna yin mahari suna yin masallatai wata masu da mutum mutumai wajibanin da akusai suna yin akushi katon akushi kal japan kamar wani tafsi suna yin akushi kato yadda kasar tafsi wajibanin wa uku durin rafiyar ga kuma tukwane kafafu duk suna yi idimalu ala dawuda shukra kaga an aka duba su aljannu suna yi suna yin mutum mutumi ga annabi suleiman kuma Allah ta'ala a cikin Alƙur'ani shi yake bamu labarin cewa lalle aljannu suna yin mutum mutumi ga suleiman Allah bai nuna haramun bane yin hakan sai nuna a zamanin wayannan annabawa dan an yi mutum mutumi ba haramun bane kun gane wannan ko to amma a zamanin mu ba wato a cikin shari'ar mu yin mutum mutumi haramun ne baya halatta a yi mutum mutumi ballantana ma a cewai wai ana siyar da shi haramun ne kuma ya yi karo da shari'ar mu saboda wasila ne daga cikin wasila na shirka an gane wani ayi na'am الثالثة نأكو العبرة في Sallallahu alaihi wa sallam, fi في Wato lura da دا يندم Allah ya kai بقرأ akan haka. manzon Allah ya kai makura ya ɗauki al'amarin da muhimmanci sosai wa kaifa bayyana lahum hadha awwalan ku duba yanda manzon Allah ya bayanin wannan tun farko tun farko tun yana lafiya ya gaya musu wannan haramun ne kuma qabala mautihi bi kamsin qala ma qala sannan kafin rasuwansa da kwana biyar sai ya ƙara faɗin abin da ya faɗa ya ƙara maimaita wannan maganar da ya faɗa a dadin nan kuma lamma kana fi siyasi lam yaktafi ma taqaddama sannan lokacin da ya kasance gab da rasuwa bai wadatu da abin da ya gabata ba sai da ya ƙara maimaita wannan magana kaga da a ce al'amarin bai da muhimmanci a wajensa zai yiwu ya ƙara maimaita wannan gab da rasuwansa kaga ba zai yiwu ba kaga wannan zai nuna ashe al'amari ne mai gayan muhimmanci na'am na'am arabi'a na hudu nahi sallallahu alaihi wasallam an fi'li wato hanin manzo sallallahu alaihi wasallam daga aikata shi na inda kabari wato aikata shi a wajen kabarinsa ma'ana a zo a gina masallaci a kabarinsa annabi ya hana kabala an yi da kabar tun kafin a samu kabarin fa annabi ya hana tun lokacin yana raye ba makabartan babu kabarin annabin amma duk da haka annabi yayi magana din Alkhamisa na biyar annahu min sunan al-yahud wan nasara cewa lallai gina masallaci a kabarin waliyai a kabarin annabawa a kabarin shehunnai yana daga cikin sunna na yahudawa da nasara a cikin kaburburan annabawansu su sadisa na shidda na'am la'anu iyahum ala zalik wato tsini wanda manzon Allah ya musu manzon sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma yahudawa da nasara me dalilin tsinewa saboda sun kaburburan annabawan su ya zama wajen sujada السابعة نبقي أن مراده تحذيره إيانا عن قبره lalle abinda manzo Allah yake nibi da wannan kamar yana tsoratar da mu ne daga kabarinsa cewa kada nan gaba ya rasu a zo a mai da kabarinsa ya zama dandali a mai da ya zama dandali na yin sujada dandali na yin sallah dandali na zo neman tabaruki ana diban kasan ana jikawa ana sha ko abin da ya kama da wannan shi ya sanya tun kafin ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam yayi abinda bahaushe ke kira kan da garki an gane ko ya toshe duk wani kofa wanda zai iya janyo zuwa ga shirka saboda kada ɗaya daga cikin sahabbansa ko wasu daga cikin tabi'ai ko wasu daga cikin musulmi su yi tunanin za su iya aikata abin da ya kama da wannan san lalle wannan al'amari manzo Allah ya yi tsananin fushi manzo Allah ya yi tsananin tsinuwa ga duk wanda ya aikata shi asamina na takwas al'illa fi adamu ibrazu kabar wato illa na rashin bayyana da kabarin menene dalilin da ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ba a bayyana da sa ba me dalili hmm? ai ya kamata ce da manzo Allah ya rasu kabarin annabi ya zamanto a bayyane to sai ya zamanto da ya rasu kabarin shi ba a bayyanar ba menene dalilin da yasa aka bayyana da kabarin akwai dalili me dalili saboda hashiya an yi zaman masjidin saboda ya ji tsoro cewa idan ya rasu za a iya riƙe kabarinsa ya zama wajen sujada an gane wani ko shi ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya rasu ya yi bayani mai tsanani akan al'amarin kuma Allah cikin ikonsa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya Allah kada ka rike ya Allah wato ka tsara kabarina annabi yayi addu'a cewa misali a tsara kabarin shi daga zamantowa wajen bauta an gano wannan kowa kuma Allah ta'ala ya amshi addu'arsa kamar yadda ya faɗa na'am at-tasi'a na tara fi ma'anar tikhaziha masjida game da ma'anan rukunta a matsayin wajen sujada an gane me ma'ananta me ma'anan rukunta a wajen a matsayin wajen sujada ana nufin sai an gina dole sai an gina masallaci a kabarin sannan ya zama to an rike wajen sujada ba sai lalle an gina ba ko da ba a gina ba in har za a iya zuwa kabarin a yi sujada a iya zuwa kabarin ana yin nasirfili ana yin sallah a wajen to an rigi wannan kabari ya zama to wajen sujada kenan Allahu a'lam na'am ai duwan ne rayu a wannan zamanin kar ba mu iya rubuta Allah ya kai shi duk wanda rayu zamanin kafiri lokacin da la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amadan min ya zo ya tafi ya zo ya iya binne shi a cikin gidan shi ana tsoron sharri amma gaskiya binne abin da cikin gida fiye da daɗi kaga wannan gidan nan gaba idan ana so a siyar da shi ko ana so wani ya mallake shi wanda ba daga cikin danki ba ba zai yi ba gidan da aka da shi kabari wato ya riga ya samu ya samu aiki wannan gidan ba zai ba zai tsada ba za a siyar ba a shi ne to shi mai sa ya mutum mutumin to shi ne ɗan dalilin ke shi ba wai mutum mutumin ya saboda ana bauta musu shi ne dalili na'am نعم البردة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم نعم ولا تدع منهما خصما kada ka yi da'a da ga ainihin khasman mai husuma minhuma daga cikinsu wala hakaman ko mai hukunta wa mutane saban Allah shine shedan na'am fa anta ta'rifu kayd al-khasmi alhali kai ka san makircin mai husuma wal hakami da mai hukunta saban Allah na'am istaghfirullah min qawlin bila amalin astaghfirullah na'am astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi nasalan ladhi uqalli astaghfirullah ina neman gafaran Allah min qawlin bila amalin daga magana babu aiki laqad nasabtu nasalan hakika na danganta da bihi da wannan magana gama abocin bakararanci hmm. wanda baya haihuwa hakika na ganganta ɗa ga ma'abocin bakararanci bihi da wannan magana ɗin na'am amartu kal khaira lakin ma tamartu bi wa mastaqabtu wa ma qafa ma qawli laka saqim amartu kal khair na umurce ka da alkhairi lakin ma tamartu bi sai dai ban umurci kaina da shi ba wa mastaqabtu kuma ban miƙe kan hanya ba Ba ma qawli laka saqim menene amfanin cewa na a gare ka ka daidaita me amfanin cewa haka Eh? tunda ni din nan na umurce ka da alkhairi amma ba umurci kaina da shi ba eh ko ba miƙe kan hanya ba fa ma fa'idatu qawli laka sajini menene amfanin cewa na a gare ka ka ta mai amfanin shi hmm? wala tudi min wala tudi khasman wala hakama kada ka yi biyayya ga mai husuma wala hakama ko mai hukunta mai hukunta saban Allah shine rai min huma mai husuma shine shedan mai hukunta saman Allah shi ne rai wato kada yi hukunci ga ɗaya daga kakai biyayya ga ɗaya daga cikin su alhali kai ka san makirci mai husuma da mai hukunta saban Allah ina neman gafaran Allah min qawlin a amali daga magana babu aiki hakika na danganta da da wannan magana gama abocin bakararanci amma su kalkayar na umarce ka da alkhairi lakin ma a sai dai ban umarci kaina da shi ba kuma ban miƙe kan hanya ba menene amfanin cewa na a gare ka ka ne amfanin shi na? ganin amfani da shi ya da shi ne yana ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم نعم وجنبنا من فضله مورد الردى وأجرى علينا من ملة سابقا ندى نعم وخلصنا في جاهه من يجل وأنقذنا بحر الضلال إلى الهدى وأمته لم تكش بعد الردى سقطا نعم وجنبنا مورد الردى وجنبنا مورد الردى النبي يعني سنتدمو مورد الردى magangara na hallaka daga falalan shi wa ajira alaina millatan kuma ya gudanar mana da addini sabigan da mai cikakken kyauta ya gudanar mana da addini mai cikakken kyauta wa kallasna min yadil iya kuma ya kwace mu daga hannun makiya wato saboda alfarman shi wa an kaza baharar dalal wa an na baharar dalal ila wato ya kwace mu min baharar dalal daga tekun bata ilar guda zuwa ga shirya fa ummatuhu lam takshafa suqda kaga al'umma annabi bata ji tsoron ba ta jin tsoron wani fushi bayan yarda Wajen wajannabna da rika. wato annabi ya nisantar da mu magangara na hallaka daga falalan shi wa ajra alaina millata ya ya gudanar mana da wani addini sadiqa da mai cikakken kyauta na wa khallasna min yadda idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwace mu daga hannun makiya saboda alfarman shi na'am wa an qadana bahar dalal ya kwace mu min bahar dalal daga tekun bata ila guda zuwa ga shari'a ummatu lam taksha suqda Kada al'umman sa ba ta jin tsoron fushi ba da rida bayan yarda da cikakken kyauta sada cikakken abu na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد والإسلام فينا ثابت وقائم أرقد الأعداء أرقد الأعداء منه في سموت النائم قد سلمنا يومنا في لوم مرء النائم ساد والحساد منه في انجلاب دائم إن أولياء لهم كالزعزع النساء ساف ساد منذ صلى الله عليه وسلم يعيش شوغبانشي والإسلام sabitun fina alhali musulunci yana tabbata a cikin mu kuma annabi yana tsaye akan al'amarin a'ada hakika makiya sun wayi gari fi su mutu cikin kawaici ko kuma hakika makiya sun wayi gari na'imun sun yi bacci fi su mota cikin kawaici daga gare shi na'am kar salafna yawmana kar salimna yawmana hakika mun kubuta tsawon yinin fi lomi marmarin ai daga zargin mutum la'imin bai zargi mun kubuta mun kubuta tsawon yininmu daga zargin mutum wanda yake bai zargi ba ruwanmu da zargin mai zargi Annabi ya yi shugabanci alhali mahassada da'imu sun dawwama yin a cikin kaskanci suna cikin kaskanci wanda yake dawwama mai minhu daga manzo sallar alaihi wasallam inna shi na gare su saf ya sheke su Ah. kaman guguwa annasab mai tumbace itatuwa kaman guguwa mai tsananin karfi mai tumbace abubuwa hmm. shine annasab na'am sada wal islam fina sabitun annabi yayi shugabanci wal islam sabitun fina alhali musulunci yana tabbace a cikin mu kuma shi yana tsaye akan al'amari na'am kadgadal a'ada a a'ada hakika makiya sun waye gari sun yi bacci sai su mutu cikin kawaici min gare shi na'am Kadi salim na yi mana. Hakika mun kubuta tsawon yinin mu. Filo mai mar la'i. Daga zargin mutum bai zargi. Na'am. Sada wal usad. Wato mun yi shugabanci alhali mahasada sun dawama bin gida cikin kaskanci ne mu daga gare shi. Inna uliyau. Lallai ɗaukakan shi lahum gare su ya sheke su. Kazza azai. Hmm. Kaman guguwa annasa mai sheke abubuwa. Hmm. Kaman guguwa mai tumbuke abubuwa. Hmm. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أترب السامعين ذكر أولاه يا لراجل ما لك جد أمعه ذكر ambatan daukakan manzo sallallahu alaihi wa sallam adraba sami'in ya faranta wa masu sauraro rai an gane yayi na'am ambatan daukakan manzo sallallahu alaihi wa sallam adraba sami'in ya faranta wa masu sauraro rai ya la ya ke giya mm. malafi to a ubi wanda abokan shan giya suke taron gaji da shi suke dan cewa saboda jin daɗin shan shi annabi al'ummi alamu man asnada anhu ruwati wal hukama wato annabi ba ummi alamu man asnar annabi wanda yake ba ummi alamu wanda yake mafi mafi sanin wanda arwa masu ruwaya da masu hikima da anhu suka karbo isnadi ga gare shi shine mafi sanin mafi ilimin wanda arwa masu ruwaya wal hukama da masu hikima asna da an suka karbo isnadi ga gare shi Wa adatni in ziyaruhu alal wada wa adatni ziyaruhu al'amal wajna'u wa man nadbi Wa adatni wa jina'u wato raƙumi mai ƙarfin baya adatni wato ya mun alƙawarin iz ziyarahu ziyartar manzo sallallahu alaihi wasallam raƙumi mai ƙarfin baya wa'adatu shi ya mun alƙawarin mai ziyarta manzo sallallahu alaihi wasallam wa mannan alwajna'u sai wannan raƙo mai ƙarfin baya sai yayi baiwa bi wa'adi hada alƙawarin sa wannan raƙo mai ƙarfin baya yayi baiwa da alƙawarin ya cika alƙawari kenan abin da yake nufi ya samu daman ziyartar manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wannan raƙumi mai ƙarfin baya Hmm. zikir ulahu ambatan daukakan manzo sallallahu alaihi wasallam a tarabar sami'i ya faranta wa masu sauraro rai na'am ya rahi ya ke giya wanda annu da ma'umma abokan shan giya malabi suna taran gaji da shi na'am annabi al-ummi annabi wanda yake ba ummi na'am a'lamu wat wato wanda arwat a'lamu mafi ilimin wanda masu ruwaya wal hukama da masu hikima asnada anhu suka karbo isnadi daga gare shi wa'adar ne wajina'u raƙumi mai ƙarfin baya ya mun alƙawarin in ziyarar ko ziyartar manzo sallallahu alaihi wasallam wa mannan alwajina'u sai wannan raƙuma din ko wannan raƙumin din raƙumin yayi baiwa bi wa aji hada alƙawarin sa بسم الله الرحمن الرحيم وللفتان الله ما قدمت يداه قبل موته لا مكنا ya la yana da ma yada yana da daga cikin dukiyarsa saurayi yana da ma qaddama yada abinda hannayensa suka gabatar suka yi sadaka suka yi zakka suka yi kyauta da shi wannan shine dukiyar saurayi kafin zuwansa, la maskana ba wai abin da ya boye sai nan gaba ba hmm. ba wai abin da ya tsorori ba abin da ya tsorori zai nan gaba na magada ne ba nashi bane wa inna mal mar'u hadithun ba'da fa kun hadithan hasanan liman wa'a kawai shi mutum fira ne bayan mutuwansa shi Allah sarki wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza in alkhairi ya shuka a bada labarin alkhairi in sharri ne a bada labarin sharrin kuma haka ba kawai mutum wato fira ne bayan sa. fakun hadisa hasanan ka to fira mai kyau ga wanda ya kiyaye firanka ko ka to labari mai kyau ga wanda ya kiyaye labarinka inni halaktu dar shadari faqar amarra li hinan wa ahyanan hala hakika na tatsu zamani na bangare biyu hmm. na tatsu zamani na bangare biyu akwai bangare mai dadi akwai bangare mara dadi a gane ko faqar amarra li hinan hakika ya mun daci wani lokaci shi zamani na wani lokaci kuma hala ya yi daɗi hmm. eh walil fata ma qaddamat yada walil fata min malihi ma qaddamat yada hmm. shi saurayi yana da daga cikin dukiyarsa abinda hannayensa zai gabatar kamala mauti kafin mutuwansa la makasana banda abinda ya tsorori banda abinda ya boye sai nan gaba inna mal mar'u hadithun ba'da kawai shi mutum fira ne bayan sa kun hadithun ka zamanto fira mai kyau liman wa'a ga wanda ya kiyaye firanka ko inni halattu dahara shadarai lalle na tatsi zamani wato bangaren sa guda biyu faqad amarra li hinan haqiqa ya ya mun daci wani lokaci wa ahyanan hala wani lokaci kuma zamani ya mun dadi hmm. hmm. sai me zai shi wa نعم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحرز من نفس اللعين وحمزه هو الشرب من قبض المؤمى ورمزه نعم هو البرء من تعالي من تعالي المريض وغمزه بمو أهل الشرك ذلا لإذه وكلهم مغدي لواحد جامد جامد هو الحرز أنه بكارياني من min اللعين daga tofin nan na la'anannin shi ne tofin nan na shedan da kuma ainihin da kuma ainihin zundan shi ko kuma eh, da zundadin shi annabi shi kariya ne daga tofi na la'ananne da kuma zunde nashi huwa sharru annabi shi ne shine shi ne bayani min mu'amma daga ainihin furfuri wanda yake rufaffe waran da kuma isharar shi shi furfuri shine kamar irin kacici kacici din nan kacici kacici wanda wanda ake faɗin wani magana a rufe sannan daga baya in baka iya bada amsa ba sai a bada amsa to manzo Allah yakan kawo annabi shine sharhi daga irin wannan magana wanda yake a rufe daga baya sai a buɗa ma ma'anan shi an gani shi annabi shine sharhi daga rufaffen ma'ana wanda yake cikin duhu daga rufaffen ma'ana wanda yake cikin duhu kamar kacici kacici hmm? shi ne sharhi daga rufaffen ma'ana wanda yake cikin duhu wa ramzihi da kuma isharansa duk irin abubuwan da yake an dan yi ishara ba a fito fili ba to annabi zai fito ma da ma'anan a fili huwal bur'u min dalil muridi wa gamzi annabi shine waraka sallallahu alaihi wasallam daga sukan nan na mai kokonto wa gamzi da kuma sakuce din shi an gane ku zama su ne ahli shirk wato jama'an nan taron jama'a na ma'abota shirka dallat li sun kaskantar da kai zuwa ga izza na manzo sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum mughdil lawai kowanne daga cikin su ya rintsa idanuwa ya yi shiru kowanne daga cikin su yana mai rintsa idanuwa kuma yana mai shiru ya kasa magana wal hirzu bin nafsin annabi shi tsari ne daga tofin nan na la'anan ne wa hamzi da kuma wato zindidin shi wa sharh shi annabi shine sharhi na'am min lughil mu'amma daga rufaffen ma'ana wanda suke cikin duhu na waramfi da kuma ishara din shi huwal fur'u min tanil murid annabi shine waraka daga sukan nan mai kokonto da kuma da kuma da kuma ainihin sakuce wato zungura zama zimu ahli shi gam shine ayi gulma da mutum ta hanyar a zungure shi a kalkaza an gani na'am zama zimu ahli shirk wato taron jama'a na ma'abota shirka zallat sun kaskantar da kai zuwa ga insansa. kowanne daga cikin su yana mai rintsa idanu za zu kuma yana mai shuru ya kasa magana shi ɗan yana hada shi ne ma'ana من آه ومن بدون بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بدلت بدنيا حين الذلب بفنحة حين الذلب بفنحة فنحة نعم كما لجهال لا تفارق فنحة جمشت سموما حين غيوب duka annaha gazaratu hazal aish menene tuzuwa fa ko tuzuwi go eh gazaratu hazal aish tuzuwa fa innaha na'imu wa ma fiha na'imu musawwahu na'am budirta bi dunya wato an yaudare ka da duniya hina zulubul fannaha lokacin da ma'abocin hankali wato ya guje ta ah. lokacin da ma'abocin hankali ya guji duniya kai kuma lokacin aka yaudare ka da duniya ga mallaci hali kai mai kangararren hali ne kai kai kangararren ne ga mallaci kai mai kangararren hali ne la tu fari fannaha to haka rabuwa da ainihin fanni na ainihin duniya da mashta sumuman wato ka kwankwaɗi guba hina gairuka lokacin da waninka lokacin da ka ya kyamace ta ka an gane ko ka kwankwaɗi guba lokacin da waninka ya kyamace ta غدارة هذا العيش واتو يلوى na wannan rayuwa na duniya an gane ku ko kuma ni'ima na wannan rayuwa din tuzuwa ana yankwale ta inna hana imu domin lallai ita ni'ima ce wa ma fi hana imu musawwamu babu na'imu babu ni'ima mai saukin hadiya a cikin ta babu ni'ima mai saukin hadiya a cikin ta budurta bi duniya an yaudare ka da duniya fannaha lokacin da ma'abocin hankali ya kore ta ya kyamace ta da mallaja hali kai mai kangararren hali ne la tufari fannin ba ka rabuwa da fannin ta ga masa sumuman ka kwankwaɗi guba ila ga ruka annaha lokacin da wani ka ya kyamace ta da daratu hadal aish wato yalwa yalwa na wannan rayuwa din ni'ima na wannan rayuwa din ana yankwane ta domin lallai ta ita ni'ima ce wa ma fi ha na'imun musawwab a cikin ta babu wani ni'ima mai daɗin hadiya mai saukin hadiya babu masha Allah an sha karatu na'am Sabina ne bai bambanta. Na'am. Ah, kena yi. Allah ya tsari mu da jariri mana bula yi. Sauro ah, mu da ita. Muna gudun jariri kuma ce kuma mun shi mun shiga muna ta mu'amala da ita. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.